Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa wai shin wani dalili ne ya sa a wasu ƙasashen waje kamar su Japan da sauran ƙasashen yankin Turai ake yawan fuskantar girgizar ƙasa saɓanin yadda abin yake a wasu ƙasashenmu na Afirka kamar Najeriya da Kamaru da dai sauransu inda ba a fuskantar wannan matsalar su da suke fuskantar wannan matsalar me yake janyo musu ita mu kuma da ba ma fuskantar ta menene ya sanya hakan kuma wani mataki ya dace mu ɗauka don gudun faɗawa matsalar masu tambaya idan an tuna dai su ne sanusi madattai da magaranda isuhu makera madattai. To idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Ladu ya samo muku daga Profesan ilimin geografiya Abubakar Sadiq na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola Adamawa Najeriya wanda ya ci gaba da cewa. Kamar yadda na faɗa waɗansu wurare ba sa samun shi kuma ba a yi tsammani za su same shi ba ma. samson ya riga ya faru a da a baya ya mm. wuce ya wuce mm. wato sun samu sun shiga extinct stage saboda yana da alaka da yadda wannan eh, mountain building process din yake faruwa mm. mountain building process din yana da stages Mm, eh, yana da hawa hawa mm. farkon stage din da ne wanda ya riga ya faru shekaru miliyoyin na abin da suka gabata mm. kuma ya faru ne mafi yawa a kasashen turawa kamar su area da ake ce musu alpine ridge wanda sanadiyan haka din ya haddasa da waɗansu tsaunukan da aka samu a wancan bangaren kamar su himalayas su andes su rockies wayannan suna duwatsu ne wanda suka faru farko farko yadda aka yi kasa to wayannan irin wuraren na saboda kasancewa nasu mountain building building process din stage din ya riga ya wuce mm. to ba za su samu alaka da girgizan kasa ya riga ya wuce ya wuce a nasu mm. sai kuma aka zo stage na biyu wanda ya faruwa a mafi yawa a wannan stage na biyu wa second order process din ya faruwa mafi yawa kasashen Afirka ne su suka fama da eh, mountain building nasu so wayannan taunukan da kake gani a kasashen Afirka mafi yawansu sun faru ne a lokacin da second order stage din mm. su ma sun fama da girgizan kasansu a wancan lokacin yayin da ake kokarin gina musu duwatsu da su taunuka din mm. to shi ma wancan stage din ya wuce mm. sai kuma aka shiga stage na uku yanzu mm. third stage mountain building process shine yanzu wuraren da girgizan kasa na faruwa sukan samu sabbin taunuka wanda yake fitowa ta bangaren volcanic eruption din so wuraren da suka fi fuskantar irin wannan yanzu shine mafi yawa wuraren kasashen Asia Mm. su ne suke fama da wannan din yanzu to su ma idan tafiya ya tafiya za su zo su passing wannan stage din su kuma su wuce sai dai ya tafi wani bangare kuma daban mm. to amma girgizan kasa kamar yadda na faɗa yana da alaka ne da natural happenings abinda Allah ya nufa zai faru saboda duniya kawo an su halittunsa a bayan kasa wanda da babu su suna can cikin kasa mm. shine wayannan duwatsun da muke da sauran taunukan da muke gani duka a bayan kasa yanzu hmm. haka yake faruwa hmm. kuma a lokacin da yake faruwa suna tattare da girgizan kasa hmm. shine abin da yake faruwa sai dai tambayansa na biyu yake cewa to mun da abin yake faruwa wani mataki za mu mu doka eh akwai matakan da za a iya doka abinda wanda aka ce Allah ne ya yi shi da yana da wuya ka ɗauki mataki a kan shi amma akwai ɗan gyaran da zaka ka yi na shiryawa mm. na shiryawa idan hakan ya faru ko da zai faru ba zai kawo maka illa mai yawa har ya haddasa maka asara da yawa ba hmm. saboda wa'annan abubuwan ba za su faru ba mala salihu sai su nuna alama za su faru so a sai tunda suna da alama ai sai mu yi la'akari da wannan alamun da suke nuna kamar wani alama suke nuna madalla eh, a duk lokacin da girgiza kasa zai faru zai nuna alama na farko akwai abin da malaman ilimin kimiyya suke cewa tremor tremor nan kaman wani wani kara zaka ji hmm. wani kara sound ina iya tunawa a Najeriya abu kamar hakan ya taba taba faruwa a 1994 a lokacin mulkin soja yadda ya faru a Lagos aka waye gari cikin dare aka samu wani karan da ba taba jin shi ba hmm. sanadiyan wannan kara mutane da yawa masu suka talle suka shiga cikin teku mm. saboda kara ne wanda ba su taba ji ba a aka ce wayansu makamai ne suka fashe a waje ajiyan ajiyan sojoji da sauransu mm. duk da bincike ya zo bincike ya nuna sai aka ce duk ba wani makaman da suka fashe ko wani abu sanadiyan nauyi wanda yake doron kasa a birnin Lagos mm. shine haddasa wannan tremor din tun a wancan lokacin so abun nufi alama ne idan ba a dauki mataki ba to yana iya haddasa ya kawo girgizan kasa kagan ɗaya kenan mm. sannan na biyu ɗaya daga cikin alama na biyu shine wani lokaci yakan nuna maka tago ko a jikin gine-gine mm. saka ga wani tago ya tafi da nisa mm. a jikin gini a wannan fourth line din wannan line da ya nuna alama girgiza ka sai na iya faruwa nan zaka gan gine-gine na da tago zaka yi tafiyan kilomita aru kana kallon wannan tagon a wancan gefen to duk alama ne kuma an ka zauna ka gan sagun kaman abu ne na wasa sai ka gan kullum yana nuna yana girma yana dada buduwa kaman kullum eh, yana dada karuwa yana dada mm, buduwa to mm. yana nuna alama idan za a samu girgizan kasa so wancan sagun yana bin fourth line din ne a kasa mm. so idan hakan ya faru to a sai ya nuna wa hukuma abin nan alama akan cewa girgizan kasa yana iya ya faruwa a nan saboda ga abin da ya faru to sai hukuma su ɗauki mataki ko a ɗebe mutane daga wurin ko kuwa a rusa gine-gine ne a sake wani ginin da zai iya ya zamanto dacewa da ko da girgizan kasa zai faru ba zai abin nan ba hmm. sannan na karshe girgizan kasa kamar yadda na ce yana ya faruwa a ruwa ya faru kwanan nan ya faru a bahar maliya hmm. wato red sea kenan hmm. wanda ya wuce tsakanin turkey da syria ya zo ya shiga kasashen larabawa har ya tafi asia ya je a hadu da teku ya faru a farko wannan shekara ko karshen wannan shekaran da shekaran ta gabata a farko wannan shekara farko wannan shekara wanda wannan girgizan kasa din ta faru ne a cikin ruwa amma kasancewa cewa wannan fault line da nake faɗan nan mm. ya bi cikin ruwa har ya zo ya haura doron kasa har ya shiga Syria ya shiga Turkey mm. ai mun gan asaran dukiya gina gida da sauran rayuka da suka fama da shi sanadiyar wancan girgizar kasa mm. to irin wannan girgizan kasan da yake faruwa a cikin ruwa yana da wuya ilimin kimiyya ya nuna cewa faruwan shi yana nan alama zuwa hmm. amma tun da cikin ruwa yake hmm. amma in aka yi rashin sa'a sai sai fault line din yayi tafiya tawo har ya hau kan doron kasa hmm. to yana iya haddasa rikici a duk layin da ya bi din Hmm. hanyar da ya bi duka koya nisan sa ko da zai tafi kilomita miliyan ɗaya ne to sai ya haddasa wannan rigima ɗin da barna ɗin a wannan layin nashin nan hmm. to amma idan ya faru a tsakiyar teku ne manyan tekuna to zai iya kare bai iso gaba ba hmm. to sanadiyar haka mutane ba za su san an yi shi ba ma kuma ba za filin ɗin shi cewa an samu abu haka ya faru ba to a kasancewa na siriya da na toki ya faru ne akan karamin kogi ba teku ba ne eh, akan karamin kogi ne to shi yasa tafiyan bai nisa ba sai ya hau doron kasa mm. so na diyan hau doron kasan kuma ya shiga manyan kasashe na duniya kamar toki da siriya nan wanda ya hada sa musu asara da yawa to shine abin da yake tafiya da eh, girgizan kasa tana da mana tana da asara mm. ya dangana ga yadda mutane suka dauke ta mm. amma dai ainihinsa an yi shi ne don Allah ya kawo mana waɗansu kayayyakin da suke da amfani a gare mu mu yan adama bayan kasa wanda suke nesa mm, su hauro su hauro mm. in ba ta wannan hanyar ba so mm. ba za su samu haurowan ba to amma kasancewa yanda mutane suke yin gina-ginansu da sauransu sai ya kasance wani lokaci a zo bakin kogi kusa so idan hakan ya faru ko kuwa a yi ta gine-gine ba plan mm. kowa ya gina abin da yake so a bayan kasa kasancewa yana da kuɗi ya yi haka ne mm. gwamnati hukuma ba su da wani matakin da suke ɗauka su yi regulating wannan abubuwa mm. to amma mafi yawa wayan abubuwa idan ya faru asaran yana faruwa ne a kasashe masu tasowa duk saboda mu ne bamu da plan for irin abu kamar haka kasashen turawa ko da zai faru a wurin su a yanzu din kusan zan ce ba za su sha wahalan barnan da abun zai haddasa musu ba kusan cewa suna sane da haka kuma sun ɗauki mataki yaya za su adresin irin abu haka ko da zai faru mm. shine za ka gani in za ka yi gini suna regulating abinda za ka yi gina din ya ginin da za ka yi din da sauransu injiniyoyi sukan iya su zo su ba da shawarware kuma dole ka yi amfani da shi amma wanda sha bambam da kasashen mu a afirka dole za su ce maka in kana da kudi kawai ka gina duka abin da sannan kuma yawan abun hawa mm. shi ma yawan abun hawa akan hanya mm. su ma duk nauyi ne a doron kasa mm. wanda a kasashen da suka riga suka eh, girma suna iya su yi controlling wannan abu ba za ka ga yawan abubuwan hawa a lokaci daya akan hanya a gari ba mu kuma a kasashe masu tasowa ka tarar mutum yana da motoci goma a gida gaba ɗayan gaba ɗaya goma za su fita akan hanya a rana ɗaya ba tare da ya dame shi ba in har mm. yana da kuɗin da zai zuba musu mai mm. bai damu su fita duka akan hanya a lokaci ɗaya ba mm. haka ma wancan haka ma wancan haka ma wancan to kamin ka ankara sai ka ganga cinkoso abun hawa to karin nauyi ne a bayan kasa to ire-iren su eh, da gine-ginen da nake faɗa wanda ba misali ba control ɗin yana iya haddasa girgizan kasa ya faru to amma mu da taimakon Allah wannan abun murga mun wuce shi a afirka mm. a zamanin da muke a yanzu din shi ya sa ma mm. babu ma amma da ba haka ba yadda mm. muke abubuwan mu a safai ba control ba komai din nan to da a ce muna cikin lokacin da muke fuskantar girgiza kasa to ba abin da zai hana kasashen afirka samun girgiza kasa akai akai to eh, prof kusan muna gabar karshe eh, wannan batu Ah, sun sake neman ah, sani shin kowane mataki ya dace mu ɗauka dangane da faru wannan matsalar? Eh, to matakin kamar yadda na faɗa abinda Allah ya riga kudura zai faru dai ba abinda zaka yi a kai hmm. amma kuma a ikon Allah kuma abubuwan da Allah ya kudura zai faru ba zai taba faru ba sai nuna maka alama a duk hmm. lokacin da muka gan irin wayannan alamu sai mun hukuma su ɗauki mataki hmm. matakin shine a tsaya tsayan daka a gan ganya za a yi in ma eh, alaman ya nuna haddoron kasa cewa kamar waye na tagun da nake faɗa yana iya nunawa a gine-gine to sai a kwashi mutane a wancan bangaren a rusa gine-gine don guda da asara hmm. ka gani in kuma wanda yake faruwa ne sanadiyan ayyukan dan adam a bayan kasa kamar hmm. manya-manyan gine-gine da sauran yawan abun hawa da sauransu a bayan kasa hmm. to shi din ma yana iya sa gwamnati ta zo ciki ta sa baki ta gan cewa ta kai idai wayannan abubuwa wanda ba zai kai ga wancan lokaci. lokacin ba mm. shine matakin da zamu yi mu dauka kawai To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Farfesa Abubakar Sadiq na Jami'ar Modibo Adama da ke jihar Adamawa, Najeriya, da wakilinmu Muhammad Salisu Lado da mu Salaman Abu da injiniyanmu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.